بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وأولا جاءتنا من حاج المسلم wanda littafi ne wanda ya fi shafi da ibadoci da kuma hukunce-hukunce na shari'a littafi ne wanda shek jabir shek abubakar jabir al allah ya masa rahama ya wallafa a wannan rana wacce ita ce ranar goma sha uku ga watan satumba na shekara ta dubu biyu da ashirin da daya wanda ya yi daidai da ranar biyar ga watan safa na shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da uku a wannan darasi wanda shi ne darasi na nawa talatin da na ah, muna nan muna yin bayani a kan haƙƙoƙi na zamantakewa inda muka yi bayani a kan haƙƙoƙin uba da uwa muka yi bayani a kan haƙƙoƙin ya'ya da su kuma insha Allah ta'ala za mu magana a kan haƙƙoƙin ɗan uwa waɗanda ake zaune da su na jim al المسلم يرى أن الأدب مع الإخوة كالأدب مع الآباء والأبناء سواء سواء فعلى الإخوة فعلى الإخوة الصغار من الأدب نحو إخوتهم الكبار ما عليهم لآبائهم وأن على الإخوة الكبار نحو إخوتهم الصغار ما كان لأبويهم عليهم من حقوق وواجبات وآداب وذلك لما ورد حق كبير الإخوة على صغيرهم كحق الوالد على ولده ولقوله صلى الله عليه وسلم بر أمك وأباك ثم أختك وأخاك ثم أدناك أدناك alan yake cewa ya kamata musulmi ya dinga ganin cewa haƙoƙin da suke kan shi na ɗan uwan shi kuma kamar haƙoƙin da suke kan iyaye ne tare da ƴaƴayensu saboda haka ya kamata ga yan uwa waɗanda suke ƙanana su dinga kula da waɗannan nan sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yana cewa ba shi daga cikin wanda bai san a girman na gaba ba ba kuma ya jin na ƙasa ala ya kawo hadisi a nan gurin ce cewa an rawar ke cewa haku kabiran dafa ala sabirin ka haƙƙin walid ala haƙƙin babba daga cikin yan uwa akan tsananta to kama haƙƙin uba ne a kan ɗan a wani hadisi ne ya ganta Tana jin shi ma za ka ji akwai matsala mm-hmm. kuma kamar yadda malamai suka faɗa hadisin ba shi da inganci a wanda ya cikin littafin ma ya faɗa hmm. saboda iyaye babu wanda ya kai girman haƙƙi cikin halittu a hmm. cikin halittu ba wani wanda kake da girman haƙƙi a kansa fiye da mahaifinka hmm. da kuma mahaifiyarka sai ka wani hadisi kuma birra ummaka wa Aba. kai biyayya ga mahaifiyarka da babanka kuma uku daga sannan ta uwarka a kasu, kuma dan uwanka kuma ajina a jina sannan kuma duk wanda ya kusanci da shi wannan hadisi ya yi inganta amma ga ya amfani da summa kaga summa kuma a wajen malamai tattabi a tarafi tana nuna ke bayan wannan sannan a samu wannan azzaujan da azzaujan المسلم يعترف بالآداب المتبادلة بين الزوج والزوجة وزوجته وهي وهي حقوق كل منهما على صاحبه وذلك لقوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة فهذه الآية فهذه الآية الكريمة قد أثبتت لكل من الزوجين حقوقا على صاحبه وخصت الرجل بمزيد درجة لإعتبارات لإعتبارات خاصة وقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا غير أن هذه الحقوق بعضها مشترك بين كل من الزوجين وبعضها خاص بكل منهما على إلى حدة فالحقوق, المش... فالحقوق المشتركة هي نعم معنى أنا لكي متنين تجيوها akwai haƙoƙi waɗanda suka waje ba gare shi wanda zai yi wa matar shi ta ma matar ya waje ba ta san akwai haƙoƙin mijinta a kanta ya waje ba kowa ya san haka kamar yadda annabi sosar mai cewa ala inna lakum ala nisaikum haqqan tabbas kuna da haƙoƙi kan matan wani nisaikum alaikum haqqan su ma matan ku suna da haƙoƙi a kan saboda kamar yadda malam ya faɗa ya ce غير أن هذه الحقوق بعضها مشترك بين كل من الزوجين akwai waɗanda suke haƙƙoƙi ne wanda suka haɗa duka ɓangarorin guda akwai kuma waɗanda suke da alaƙa da kowanne daga ciki ne ma'anar ko babu a kasu bi kullum yin kuma alaƙida sai malam ya fara da alhukukul mushtaraka na'am na ɗaya alhukukul mushtaraka hiya awwalan al'amana iz يجب على كل من الزوجين أن يكون أمينا مع صاحبه فلا يقوله في قليل ولا كثير إذ إذ الزوجين أشبه إذ الزوجان إذ الزوجان أشبه بشريكين فلا بد من توفر الأمانة والنصح والصدق والاختلاف بينهما في كل شأن من شؤون حياتهما الخاصة والعامة نعم يا وجب أن أمانة فقد إن أمانة zai zaman to akwai matsala wato yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake hada miji da mata wani abu ne wanda zai baka mamaki ta gane kudura Allah yawancin mu nan za ga matan da muka aura ba mu san su ba su ta hanyar neman aure da yawa za ka ga haka ne amma kuma haka za ka ga an zo an zauna ka bar kuɗinka baka san nawa ba ne wani lokacin ka bar kayanka abin da ya fi wannan girma kuma shi ne kai bacci ita kuma kila tana kai to inda za ta iya cutar da kai to tana da dama a lokacin shi za wasu matan suka mamma ƙuramazan su suka mutu akwai mazajen da suka mutu kuma ba mutu Allah da annabi suka yi mazajen ne suka matan ne suka makure su suka mutu to kaga wannan yana nuna maka cewa yana buƙatar amana saboda haka wannan amanar kuma ba za ta tabbata ba sai idan akwai soyayya mai tsanani a tsakani shi sa duk matar da kaga alamun ba ta san ka ala kakka yi wani abin nan wani wani jikiri ko ka yadda wani ya baka haƙuri ko wani abu makamashi a kawai gara kurau saboda in dai ya zama to babu soyayya ba za a samu aminci ba satin da ya wuce mun yi wa'azi a a wata jiha a lokacin ɗaya daga cikin jihohin arewa masu gabacin najeriya muka yi wa'adi sai wani yake bani labari cewa yana da wata budurwa ta nuna ba ta sai ya yi iya ƙoƙarinsa amma tana ba shi umu amma iyayen ta sun ce ya bari a yi auren haka Allah zai iya gyara nan saboda akwai waɗanda an yi auren ba sa so kuma daga baya kuma ya ci kuma ce kai ya ce masa ba irin yaran zamani a da ana yi sosai amma yanzu Allah maɗaukacin sarki ya rufa ma a cikin kamar ku je faru masu da ba ta so amincin zai tabbata ne idan aka samu soyayya amma in dai babu soyayya ba za a samu amana ba saboda za ta iya cutarka za ta iya karya ka za ta iya kasa da kai duk wani abu da zai iya kaskantar da kai ta iya yi na'am المودة والرحمة نعم ثانيا المودة والرحمة بحيث يحمل كل كل منهما لصاحبه أكبر قدر من المودة الخالصة والرحمة الشاملة يتبادلانها بينهما طيلة الحياة مصداقا لقوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وتحقيقا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام من لا يرحم لا يرحم نعم معنى أسامو رحمة سوسي أتكاني يا كما تأسامو سوسي يا وانده كما وانا رشي سوسيين da muke da karancin yanzu yana daga cikin abin da ya da fitintunu da kuma matsaloli a zaman zamantakewa ta yau da kullum za ga yanzu misali daga zarar matakka. ka ɗan da wasu abubuwa ne da kullum sai ta fara canza maka wani ya mun waya ranar alamis ɗin nan ya ce min ya fara rasa kontrolin ɗin gidanci saboda ya ɗan samu matsala a rike albashi to ya fara samun matsalar control to kaga wannan yake nuna maka rashin rahama saboda in akwai rahama tsakanin mata da miji to hakan zai taimaka duk lokacin da aka samu na kasu ɗaya daga ciki ya ji sosai kaga yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya haɗu da mala'ika jibrilu a kogon yara ya matse shi har ya ji tsoron mutuwa wajen na na kadije su yana ce maka yi nuni yi nuni kulalli da yana kulalli bai kaga tausayin da yake tsakanin su shi ne ta ya samu mutuwa ta ce maka Allah ba zai kunye ta ta kaza kana kaza kana kaza kana ta ɗauke shi har ta kai shi wajen dan babban ta waraka ta lauka domin ta nasar da shi ta kuma ƙara nuna masa cewa ba zai samu matsala ba ka gwamnan tausayi amma yanzu wani mijin da ya samu wata jarabawa ta bala'i ko damuwa za a zama ta za ta fara canza mai in shi ma ta ce za ta iya zauna da shi ba to babban ne abu a aure duka abin da yake jawo waɗannan duka abubuwan da malam zai faɗa to shine a samu soyayya sannan kuma a samu a a samu an ya zama su an gina auren saboda Allah amma in dai ba su ya ji waɗannan ruwan ba su yi amma shi ne yake cewa saboda Allah ya ce wani ayati yana daga cikin alamomin ƙudurar Allah an an lakum kuma zuwa ta. Allah ya kuma ta yi daga kawunan saboda daga jikin annabi Adam aka zara a ƙarƙari ɗaya aka halicci na nan hawa duk mata kuma a cikin suke zuwa waje ala bai na kuma wa'in wa rahma Allah ya sanya soyayya da kuma tausayi da taskuru ila adam ku zuwa gare su waje ala bai kuma wa rahma Allah kuma ya sanya soyayya da kuma rahama a tsakanin ku taƙiƙar liƙaunar rasulullah sallallahu alaihi wasallam man la yarham la yurham wanda ba jin tausayi wani ba za a cikin tausayi ba kanin sautarin shi a cikin tulubu ta ba da nasu bai nahuma hmm. salisan a cikin tulubu ta ba da nasu bai hmm. ya haifi ya kunu kullum min kuma wa fitan filhafari wala ya kamir hu adana shakkin fi sirikihi wa nasihi wa ikilasu ila wa zalika da kawai ta'ala innama al-mu'minuna aqwa wa qawli ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه والرابطة الزوجية لا تزيد أخوة الإيمان إلا توثيقا وتوكيدا وتقويا وبذلك يشعر كل من الزوجين أنه هو عين الآخر وذاته وكيف وكيف لا يثق الإنسان في نفسه ولا ينصف لها أو كيف يغش المرء نفسه ويخدعها السماء صلة متبادلة mana kowa ya gamsu da ɗan uwansa kowa ya gamsu da ɗan uwansa shi ne da haifu ya kuru kullum minhu ma wati ɗan fil'afa wala yi kamiru mu adina shakkin fi sittihi wa muslihi wa filafiyila sai ce wa zalika li qawlihi ta'ala innamal mu'minuna ikhwa وقوله صلى الله عليه وسلم لا a أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أو أن سنة وسنة kaga muwantaka mafi girma ita ce muwantaka ta zamantakewa ko da an riga an zama ɗaya sanan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi ɗayan ba zai imani ba har ya so dan uwansa abin da yake so wa kansa yace warratu zawjiya la tajidu quwwata iman illa tawfiqan wa tawfiqan wa taqwiya rabi da aure kuma ba abin da za ta tsara sai karar jam'ar zumunta wa bi zalika yashuru kullu min az-zawjayn annahu huwa aynul akhar ta haka ne kowanne daga cikin awata zai yadda shi ɗayan wa zatu wa kaifa la yasbu al-insanu fi nafsihi wa la yansahu laha ya mutum ba zai yadda da kanshi ba أو كيف يغش المرء نفسه ويغتزي وكانت على كشه ويخدعها أخوه يوزري إذا ما نعرفه إذا كان ما تكا إذا كي كي إذا كي ما كي كي ما تكا ما تكا ما إذا كي كي شو كان ما بعيد جزا كي إذا عمل شو أما هي كتجاس عن يعني كي كتجاس عن يعني كي عن يعني كي أول كتجاس زمان شو كي تغير تبوك كتجاس زمان شو كي إنسان <laughs> yanzu gaskiya dai dai masu da za ka aura yanzu ka amince mata ɗari abubuwa su canza ita kanta bata gamsu da kai ba ɗari bisa ɗari ta ga wato galibi ba gane hakikanin matar da kake aure ko kake zaune da ita tana son ka so na hakika ba sai idan ka shiga matsala amma in dai ba ka taɓa rasa kuɗin cefane ko matsaloli na yau da wala ba ka gane duka in dai komai baje baje komai ana samu ba ka gane hakikanin san da kake yi wa matar ka take yi wa kace me eh shi ma shi ƙari wannan shi ma shi ƙari hakikanin matar za ka sani ba hakikanin san da take maka ba hakikanin matan ne za ka sani in ka zo za ka yi kari sosai wani ya ce akwai wata mace ustaziya ce a gidan an makarantar islamiyya ta ta amma da aka zo mata kishi ha a da ta yi <laughs> saboda shi ayyar da yake ɗauka yadda take da ustazanci to kawai za ta je ma a haɗo kaya ne da ita amma sai har a sharfe da ita so shi idan tsara aure ne za ta tsara gane hakikanin yadda matar ka take amma san da matar ka take ma irin da matar zamani to wallahi malam hakikanin yadda za a gane tana son ka shine idan idan an shiga wani yanayi amma in dai ba yanayi aka shiga ba aka gane. Na'am. Na'am. الآداب العامة من رفق في المؤامل وطلاقة وجه وكرم قول وكرم قول وتقدير وتقدير واحترام وهي المعاشرة بالمعروف التي أمر الله بها في قوله تعالى وعاشرهن بالمعروف وهي الاستيصاع الاستيصاع بالخير الذي أمر به الرسول العظيم في قوله صلى الله عليه وسلم واستوصوا بالنساء خيرا نعم معنى ana so sakin akwai mutanen da za a ga in je ka gaya ya saki fuska sai in ya fito akwai wani da tsawon matar shi take ce mun matar ta ta ce ka taɓa ganin haƙoran shi idan na ga Allah ma amma in dai haƙora ne na murmushi ko na ba ta gani inda jimawa to kaga wannan kuskure ne malam ya ce wa karami kauni magana mai daɗi ka gano sassalam har ɗan rage harfaye ya aish wata ƙadirin wa hatiram girmama juna ita za ta ce ma baban wani kai ma ka ce maman wani kada ka dinga kiran sunanta wannan yana daga cikin girmamawa da kimantawa da darajawa kawai ce da kuwa zai gani saboda ai malam tukur su mutane ba sa ba wa mutum kyautar girmamawa mutane ba sa ba ka girmamawa a cikin duk wanda ka ji an ce mutane suna girmama shi to za ka samu shi ma yana girmama mutane amma mutane ba sa girmama wanda ba a girmama sun je yana ce mata jaka wata ran za ta rama in ma ba ta rama ba ba zai ga zama wanda ya ke so ba wahiyar mu'asharatu bil ma'ruf allati amara Allah fi qawlihi biha fi qawli ta'ala wa asruna bil ma'ruf وهي الاستفتاء بالخير التي أمر بها الرسول العظيم بقوله واستوصوا بالنساء خيرا zaman to akwai girmamawa akwai kimantawa akwai darajawa tsakaninka da matar da kuke tare fazi ana ya bamu fahimta mu fassar ainihin fassar mu wasu su bin misali khaira wasu su bin misali khaira kawai dai abin da yake nufi shi ya fi kyautata wa da نعم. نعم. فهذه جملة من الآداب المشتركة مشتركة بين الزوجين والتي ينبغي أن يتبادلاها بينهما حملا بالميثاق الجليل الذي أشير إليه في قوله تعالى وكيف تأخذونه وقد أخذ بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا وطاعة لله لقائل سبحانه ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون waɗannan su ne abubuwa masu mahimmanci waɗanda ya kamata ma'aurata guda biyu su dinga kulawa da su Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna cewa akwai almisa ulgari mana alkawari mai girma tsakanin ma'aurata guda biyu shi sa Allah ya ce wa kai ba ta ku juna ya za a yi bayan ka kwanta da mace kuma ka shi ta dakin ka wa kada afda ba'dukum ila ba'd wa akadna minkum mithaqan ta kaga shi sa Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta abubuwa da yawa ta hanyar auratayya saboda ka gane girman da yake tsakanin zamantakewa ka da matarka yanzu matarka da ka aura ɗanka ba zai aure ta kai ma ba za ka auri matattanka ba wannan ji yana nuna ma girman abu kuma wato idan ka kalli har ka ya za ka gane abin yana da girma yanzu za ka ga mutum kowane wando ba zai yadda ya sa a gaban wani ba wukin shi ma hmm. sannan ya cire riga ya zauna amma matar zai iya cire kayan shi duka ya zauna kusa da ita kuma matan nan fa bare ce ya ɗauko ta a hanya kaga wannan yake nuna ma akwai girma a tsakani akwai girma ba za ka ji nauyin ta ba ita ma ba za ta ji nauyin ka ba kaga wannan yana daga cikin abubuwan da suke nuna girman da yake tsakani yana daga cikin abubuwan da suke nuna cewa tabbas ba karamin abu ba ne a tsakanin ma'aurata guda ne na'am wala tasawul fadla Allah ya ce wala tasawul fadla bainakum kada ku manta da cikin da yake tsakanin inna Allah kana bima ta'maluna khabira basir inna Allah bima ta'maluna basir Allah yana ganin da abin na'am wa amma wa amma al-huquq al-mukhtasah والآداب التي يلزم يلزم كل من الزوجين أن يقوم بها وحده نحو زوجه فهي أولا حقوق الزوجة على الزوج يجب على الزوج جزاء زوجته القيام بالآداب التالية أولا أن يعاشرها بالمعروف لقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف ويؤتمها إذا طعم ويكسوها إذا اكتسى ويعذبها إذا خاف نشوزها بما أمر الله أن يعذب النساء بأن يأخذها في غير في غير في غير كذب ولا شتم ولا تكبيه فإن أطاعت وإلا هجرها في الفراش فإن أطاعت وإلا ضربها في غير الوجه ضربا غير مبرر فلا فلا يسيل فلا يسيل دما لا يسيل فلا يسيل دما ولا يشيل جارحة جارحة an yu'attila amara udwin min al-a'da'i an ada'i wazifati li qawlihi ta'ala wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna وهجروهن في المضاجع وضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ولقول رسول الله عليه الصلاة والسلام للذي قال له ما حق زوجة أحدنا عليه فقال an jima ha idza fahimta in fahim na'am an jima ha in fahimta wa taktu ha in tasaita wa la tabrid al wajha wa la tukabbi wa la tahjur illa fil bayt wa qawlihi ala wa haqquhunna alaykum an tuhsinu ilayhinna fi kiswatihinna wa salam la yaqrib la yaqrib mu'minun mu'mina أي لا يبغي بها in kariha min ha hulugan rabi'a na ma'ana mutum ya yi mu'ashara da ita da kyautatawa ya ciyar da ita idan ya ci abinci shi ne fa yi tsama haka yi tsima har idan tsarima fa yi tsuwa idan ta kayi mata sutura in ya yi sutura wa yi addiba ha idan kafa da shu da ha ima a mararwa ya kuma yi mata ladabi in ya ji tsoron busu ya kuma ladabtar da ita in ya ji tsoron busarewarta da abin da Allah ya umarni a ladabtar da mata ya mata wa'azi ba tare da ya zage ta ko ya ci mutuncinta ba ko ya aibanta halittar ta ba kalle ki ba kirin sai da aka rasa ma wanda zai aure ki sannan na zo aka ba ni sadaka duk waɗannan abubuwan suna daga cikin abubuwa waɗanda ba su dace a faɗa wa mace ba A yana in illa a jarha Kirash. in ta yi biyayya in ba haka ba kuma sai ya ƙorace mata a cikin shimfiɗa فإن أطاعت إلا ضربها في غير الوجه ضربا غير مبرهة idan ta yi biyayya shi kenan in ba ta yi biyayya ba sai ya doke ta a fuska barba na zai na sai ya doke ta a gurin da ba fuska ba kuma dukan ya zama ba ne ba ne ba ne dace ba amma mata yanzu ma inda ba dole ba ne a shari'a ce ka dukan ya kamata mutum ya yi dukan wato kan mata na kan ba su haƙuri idan ina lakta ina faɗa ne matsalolin mata saboda kullum a haka mu laye mala idan kada ki mace irin yadda ake yi da auren ya mutu ko kuma mutiloli sun fara samun auren har ƙarshe ya mutu galibi ma ba su da ba to doka za a yanzu galibi wala haka yi na manta ko ni ke da makawo haka kama mana ba shi ma da kin doka haka to da ka ta da ka haka Ko tun da ba ji bane a shari'a ya kamata ma mu mutum ya mutu Wala alayi ta yi jaman kada ya mata dukan da zai zubar da shi wala ya shi ta kai ya mata dukan da zai fartani mata wata gaba au yu'attilu amala obin ko ya mata dukan da wata gaba ba za ta yi ki ba an adai wa zikati kauli ta'ala Allah ya ce wallahi ta kafuna ni shugabunna matan da kuke tsoron butsare su fa'i su gunna ku musu wa'azi wa ajuru gunna fil mabaji kaurace musu a gurin kunciya wa kuma ku da ke su ina tsana ku in sun muku biyayya ala ta bugu alaihin nan ku kada ku wata hanya ta da ku kuma kuna nan sallam da aka tambaye shi me haƙƙin matar ɗayan makansa sai ce an na ha'in fahimta ka ciyar da ita idan ka ci wata su ha'ilik ta ka kuma yi mata sutura idan ka yi sutura wala ta zuribin wajha amma kada ka doki fuska wala ta ɓaɓɓe kada ka muna nan kada ka aibanta ta mana fala a azu illa bai in za a tsorace mata to ya zama ka tsorace mata a gida ne ba wai ka fita daga gida ba da ƙaulihi da kuma faɗin sala ku hunna alaikum an tusinu hinna fi kiswatihinna wa ta'anihinna haƙƙinsu a kan ku shine ku kyautata musu askira da kuma abinci ƙauli alaihi wasallam la yakfu mu'minan mu'mina ay la yuzika in kariha min haƙun sarrafe min haƙa mumini ba zai fi mumina ba in ya fi wasu ɗabi'un ke zai yadda da wasu ana abin da wannan yake nufi na ƙarshe shine ba yadda za a yi ka samu matar ka bisa ɗari amma za ka duba ɓangaren da ya biya wa ni a alkai wani mutum ya zo ya ƙoƙasa sai dina umar ƙofa sai dina umar ya fito sai ya ga bai gama ba saboda haka sai ta a nemo ya ka nemo sai ce bawan Allah ka ƙwanƙwa ta ƙofa kuma na dawo na fito na gaban ranka ba sai ce ne abin da ya faru shi ne dama na kawo maka ƙaran masu ne to kuma sai ne ji kai ma kuna rigima da ma sai ta na gaba wani juya da tafafin da dukkan wadda sai ce eh abin da ya sa ka ga wannan matar ta ina haƙuri ne shi ne saboda ita take shayar min da yaro ita take dafa min abinci ita take wanke min kaya sannan zuciyata tana nutsuwa da ita daga barin haram ita yi mama ta kasa ita ta zai ci gaba da saboda haka in mutum yana son ya auri mace wacce ba ta da aiki to zai mutu ne ba tare da yayi aure ba na'am an yi wa أن يعلمها الضرورية من أمور دينها إن كانت لا تعلم ذلك أو يأذن لها أن تحضر مجالس العلم لتتعلم ذلك إذ حاجتها لإصلاح دينها وتزكية روحها ليست أقل من حاجتها إلى الطعام والشراب الواجب ما واجب نعم وذلك لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا والمرأة من, من الأهل ووقايتها من النار بالإيمان والعمل الصالح والعمل الصالح لا بد له من العلم بالمعرفة حتى يمكن أداؤه والقيام به على الوجه المطلوب شرعا ولقوله صلى الله عليه وسلم ألا والتوحيد بالنساء خيرا فإن فإنما هن عوان أي أسيرات عندكم ومن ال... ومن الاستيفاء ومن الاستيفاء بها خيرا أن تعلم ما تسلك به دينها وأن تؤدبك بما يكفل لها مثلها الاستقامة وصلاح الشعر نعم أنا mutum ya قريب ƙoƙari كرم karantar da أنت wanda kuma hakan yana galibi in dai kana kwanciya da mace to ba ta kafa za ku yi karatu sun su da ita ba in ba maza tsayayyu ba sai ɗan kaɗan amma da yawa an tsaro za a yi karatu ma za a ɗauke shi wata sannan kuma duk karatu da mutum zai tashi ya ce ya fi karatun da za a koya masa a gida albarka saboda wannan tafiyar da za ka yi tana da albarkarka yanzu duk wanda yake so ya fada yanzu kamar malam kabiru da yau da yi bai sa ya samu dama halartar karatun da ku da kuka zo nan da shi da zai saurara inda za a muku jaraba a ce sun tsara shi ko kaɗan ba albarka ɗaya ba ce da mutumin da zai saurari kasar su biyu da wanda zai je dara su ɗaya wanda ya je dara su ɗaya ko wanda ya saurara su biyu to shi sa gaskiya galibi in ba wani tsayayyen miji ba ne wanda matan take tsananin tsoron shi to in akwai makaranta ya tura ta ko ya samu mata malamin da zai koyar da ita a gida wannan gaskiya ya fi akan a ce a cewan shi ne zai koya mata galibi wasa suke ɗauka abu ko wani abu makamancin shi ne yake cewa an yi allima har daruri ya min umurin duniya in kanar ta alamu zari kawai azanu in kanar la ta alamu zari أو يأذن لها أن تعذر مجالس العلم لتتعلم ذلك إذا حاجتها لإصلاح دينها وتسقي رؤيا ليست أقل من حاجتها إلى الطعام والشراب الواجب أنا yadda take buƙatar abinci da kuma abin shi haka take buƙatar ta san addini yadda za ta gyara rayuwarta Allah yana cewa wallazi na amanu ku anfusakum wa ahlikum nara ya ko da suka imani ku kiratar da kawunan ku da kuma iyalanku daga wuta sai ce wal mar'atu min al ita kuma mace ai tana daga cikin ahl wa yuqayatu ha min an nar da ita daga wuta kuma yana kasancewa ne da imani da kuma aiki na gari wani kauli sallallahu alaihi wasallam ala wasu bin sai khairan innahunna awanun asiratu ila ana miskile ne a tare da su ya kamata kowa ya ji tsoron ma ya ji ya ji tausayin mata shi saboda mata miskile ne ka rabu da iyayensa ta zo tana zaune da kai saboda abin nan saboda ibada a wuri ya kamata kowa ya shi tsoron Allah a kansu ala ya ce wani da isa ili ha khairan an alama ma yuslihu bihi dina yana daga cikin isa din shine a sanar da yake abin da za ta gyara a ne da wani ta'addar dina ya kuma al-istikama na sana'a taimaka muke نعم، نعم. نعم. ثالثا أن يلزمها بتعاليم الإسلام وآدابه وأن يأخذها بذلك أخذا فيمنعها أن أن تسر أن تسر أو تتبرج ويحول بينها وبين الاستسلام بغير محارمها من الرجال كما عليه أن يوفر لها hasanatan hasanatan kafiya wa wafiya falay falayat maha an tafsida fi khuluqi aw di wa la yuftiha al majal an tafsuka an awamir allah wa rasulihi aw tafsira id huwa ra'il masul anha wal mukallaf bi hifdha wa siyanatiha li qawlihi ta'ala الرجال قوامون على النساء وقوله عليه الصلاة والسلام والرجل راعي في أهله وهو مسؤول عن رعيته نعم ma'ana ya yi kokari wajen ta mata aikata abubuwa bayan ya koyar da ita ko ya sa an koya da ita to ya sa kuma ta dinga yin su jiyoyi sai ya ta dinga tabarun shi kai ya bata ta dinga yin A da tabaruji shi ne ya bata ta dinga sa kaya waɗanda ba su cikin tsaye ta ba sannan ya hana ta shakuɗuwa da waɗanda ba haramun ta ba shi ne ba ya kullu bai da hawa bai da dafi lafi da gani harin da amina bisa kama alayya an yi wasu da laha hassana kafiya wa ri'aya wasiya ya sa mata katanga yadda za ta iya kula da ita ala yasfuhu laha أن تفسد في خلق أو دين ولا يفتي على المجال أن تفسق عن أوامر الله كي يبت تدنغ مسؤول عن أمر الله yana da mata amma ba ta sallah ya kamata ya sa mata su ya ce to ko ni ko ki ko ki sallah ko kowa ya kama gaban shi ya kamata kuma ya zama shine mai kula da ita shine zai al'amura zai yi mata abubuwa na yau da kullum arrijal qawamun ala nisa'i ko maza suna sama da mata su ne yi a kan mata wa rajulu ra'in fi ali wa muslimun ar-ra'iyyati wato daga cikin wannan qawama in dai za ka iya to ka yi kokari duk hidimar gida wacce ta zama dole a kan su kada ka yadda ko da matarka tana aiki ku raba hidimar gida in dai ka yadda kuka raba hidimar gida an fara samun shirori kenan saboda galibi mata in dai akwai haƙoƙinsu da su suke yi za su wadaci da kai gwargwadon yadda mata suka wadaci da kai gwargwadon yadda ba za ka ga biyayya ba ana a suratul nisa Allah subhanahu wataala ya nuna mana cewa abubuwa guda biyu ne suke sa namiji ya samu fifiko akan matarsa na ɗaya shine kasancewar dama jinsin maza ya fi jinsin mata shi an ka zarewa matarka ido galibi za ta ji tsoronka na biyu shi ne da Allah ya ce ma an faɗo min amwalihim abin da suka ciyar na daga su. so gwargwadon yadda ka ta wadatu da kai gwargwadon yadda ba za ka kai biyayya ba shi sa galibi matan da suke aikin gwamnati ba su kan cika kai biyayya ba saboda in ta buƙaci an ko ta buƙaci wani abu tana da yadda za ta iya biya wa kanta buƙatu akwai wani lokaci da aka yi wata rigima a wai shekaru goma sha kusan biyu da suka wuce wajajen 2008 haka 2009 to sai zamanto an yi taki sai aka tura ma a matsayin wakilai guje a yi suna to an yi taki da ciki yaran an haifi yara to da za mu shiga sai nake tambayar uban sai na ce sunan yaron sai ce mun sunan shi kaza ita kuma uwan da muka je kawai sai na ji uwan nan tana kiran shi da wani suna na dawa ah, muna tulo muna tulo sai in za ta faɗi yaron sai ta faɗi wani suna wanda ba shi uban ne ya faɗa min da za mu shigo sai na ce mata ke ya aka yi haka uban ga sunan shi a waje ke kuma ga sunan ita ce ce kuma a ƙa'idar musulunci sa suna ake uba sau Da Allah subhanahu ala a suratul baqara yana cewa wa alal mawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf da haka da Allah ya tashi ya danganta ta ne zuwa ga baban shi yace to kun ga wannan yana daga cikin abin da yake nuna cewa kenan uba shine yake da haƙƙin saka suna saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa alal mauludi lahu Allah madaukaki sarki bai ce wa alal mauludi laha ba sai ce wa alal mauludi lahu kawai sai ta faɗi wata magana wata ta sani kaina mai shiru sai ta ce mun in dai yana so a sa sunan da yake so to ya kawo ragon suna in dai yana son sunan da ya sa wa ɗan ya zama ya tabbata to ya kara kun suna kawai sai ya shi saboda bai ba da rago suna wannan yana daga cikin abin da zai nuna maka cewa duk lokacin da mutum baya tsayawa da haƙoƙin iyalansa to ba yadda za a shi ma ya samu cikakkiyar biyayya duk lokacin da matarka ya zama in ta nemi abu tana da damar da za ta iya biya wa kanka bukata za ka same ta kake so ina fatan mun fahimta na'am أن يعدل بينها بينها وبين ضرتها إن كان لها ضر يعدل بينهما في الطعام والشراب واللباس والسكن والمبيت في الفراش وألا يحيف في شيء من ذلك أو يزور ويبين إذ حرم الله سبحانه ذلك في قوله فإن خفتم ألا تعجلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم والرسول عليه الصلاة والسلام والصادق من الخير فقال خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي نعم shi adalci iri biyu ne nan mala ya yi magana akan cewa mutum ya adalci tsakanin matan da guda adalci iri biyu ne akwai wanda shari'a ta tabbatar cewa mutum ba zai iya ba akwai wanda kuma shari'a ce umarni da mutum ya yi in ya yi ba kuma zai haɗu da azaba adalcin da ya zo wanda shari'a ta kore wanda ya zo a suratul nisa falan tsayo an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum shi ne adalci a wajen soyayya duk iya yadda mutum ya ce maka yana da mata biyu amma san da yake musu ɗaya ne to ya sharara ta dole zai to akwai wani wacce ya fi so a dole akwai wani annabi sallallahu alaihi wa sallam da yake shuwa shugaban tsoron Allah amma duk da haka a cikin matansa akwai wacce ya fi so a ake yi alhamdu annabi ya fi so a matan shi aisha bayan khadija ta rasu dama ita khadija bata zauna da kowa ba so kowa ya sani kamar yadda ya zo a hadisin bukhari na nasu ya na bi yau ma aisha mutane in za su yi wa annabi sallallahu kyauta suna kirda dan daren da yake ɗakin na aisha saboda suna tunani in suka mai kyauta a wannan daren su ya fi so saboda haka suka tura fatima suka ce suna neman yi musu adalci tsakanin su da binci ibn abi kuhafa ya yi musu adalci tsakanin su da ya gina abubakar sai annabi sallallahu ya ɗago kai ya ce da na fatima ba a taɓa yi min wahayi ina bautan wata ba sai bautan haji ina ba ta ƙara zuwa ba lokacin da ya ci ta ajiye. yana yawan tambayar matan aina anar yau yau a wannan ɗaki ƙarshe sai suka gane yana so ne gaba ɗaya jinyar su ta koma ɗakin na Aisha. sai suka masa izini ya koma ɗakin na Aisha. da kamar yadda ta faɗa ya mutu tsakanin cinyarta da ƙirjinta kuma aka rufe shi a ɗakin na Aisha. ai ba an rufe shi bane a ɗakin na Aisha saboda wai kabaransa ne a gurin ko kuma an ɗauke shi an kai shi a saboda dama a nan yake jinya bayan yaron su kuma aka yi tunanin ina ya kamata a kai shi sai sai na abubakar ya rawaito a jisi cewa annaba ana rufe suna inda su kwanci so daidai saitin inda yake kwance a lokacin yana rashin lafiya a daidai saitin wurin aka mai kamari so kaga wannan yana nuna maka cewa kenan a soyayya da saduwa ka fi jin daɗin saduwa da wata ka daɗewa wajen saduwa da wata kaga wannan adalci ne wanda ba zai taɓa yiwa mutum ya iya yi amma abin da ake nufi da adalci tsakanin mata guda biyu wanda ya waje ba wanda kuma ya zo a cikin hadisi cewa in mutum bai yi ba ranar alkiyama zai zo wani bangaren sa a shagide ana magana akan adalci al'amura na zahiri ina fatan mun gani saboda haka in mutum ba zai iya wannan adalcin ba to sai ya auro guda ɗaya shi ne ce an yi adila bai na hawa bai na zarratiya mana ya adalci tsakaninta da kishiyar in kana laha barra ya adilu bai na kuma su tsa'ami wasu sharabi wani libas wasu sakani wani mabi cikin firash sai ce wa Allah ya hisa fi shayin min zali kada ya zalunci au ya juwa ko ya zalunci wa ya zalunci ya yi zalunci kalmomi ne kusan ma'anar su ɗaya saboda Allah ya ce fa in kuntum Allah ta in ba za ku iya yin adalci tsakanin mata ba to ku tsaya a daya ne fawaidatan aw ma malakat A annabi sallallahu kuma yana cewa khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahlihi fitan ku sune waɗanda suka fi zama alkhairi ga iyalansu kuma ni na fi ku zama alkhairi ga iyalai na Allah ya ji sirra Allah ya fi sirra wa Allah ya zakura aiban fiha id huwa al-aminu alaiha wal mutalabu wal mutalabu bi ri'ayatiha wa zawdi anha لقوله صلى الله عليه وسلم إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. كان لك شمك شر المتانين

فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا وقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنت الملائكة حتى تصبح وقوله لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها نعم معنى تيد يا غريشي وجن أبن دبا سابا الله من ina daga cikin haƙƙi na farko ya waje ga mata ta yi biyayya ga mijinta shi ta nan sallallahu alaihi wasallam ya ce inda zan umarci wani wani sujada na umarci wasu yi wa mijinta sujada shi wannan ba zai yi ba sai idan akwai soyayya in dai ba samu wacce take son ka ba tsoron allanta za ta iya maka biyayya a komai da komai ba ziyarar irbin zuwa ثانيا صيانة عرض الزوج والمحافظة على شرفه على شرفها ورعاية ماله وولده وسائر شؤون منزله لقوله تعالى فالصالحات قانتات حافظات للغير بما حفظ الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم والمرأة رائية والمرأة راهية على بيت زوجها وولده وقوله فحقكم عليهن ألا ألا تؤذين ألا يطعن فرشكم من تكرهون ولا يأذن ولا يأذن في بيوتكم liman ta karafu ma'ana ta yi kokari ta kiyaye mutuncin miji kuma yana daga cikin kiyaye mutuncin miji ta zama tana yin shiga mai kyau ta zamanto cewa kuma ba ta shigar da katin katin ɗin mutane idan shi ta ga daga cikin sharrin aikin mata shine za ka iya ganin kwalif ɗinta a gida wani yana daga cikin sharurrukan da suke faruwa inda kuma nan da suke faruwa tana da yawa da zuwa bai ci zauje ha na'am salisan لزوم بيت زوجها فلا تخرج منه wa بإذنه ورضاه tsarki ha أي أينها وحفظ صوتها وكف يدها عن السوء ولسانها عن النطق بالفحش والبذاء ومؤاملة أقاربه بالإحسان الذي يؤاملهم هو فيك إذ ما أحسنت إلى زوجها من أساءت إلى والديه إلى والديه أو أقاربه وذلك لقوله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وقوله سبحانه فلا تخضعن بالقول فيتمع الذي في قلبه مرض وقوله لا يحب الله الجهر بالسوء من القول وقوله وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وقول الرسول عليه الصلاة والسلام خير النساء التي خير النساء التي إذا نظرت إليها صرتك وإذا أمرتها أطاعتك وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك وقولي لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وإذا استأذنت وإذا استأذنت امرأة وإذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها وقولي وقولي izanu lin nisa'i bil layli ila al masajid ma'ana yana daga cikin wannan mace ta gidanta kada ta dinga yawan fita sai idan akwai izinin mijinta da kuma yardarta wa gabdu tsarafiya alaiha wa kaftu sautiya ta dinka kuma ƙasa da sautinta wa kafu yadiha anisu kada ta dinga cutar da wani kamar yadda malamai suke cewa mace ba za ta fita daga gidanta ba sai da sharuɗa guda biyu sharaɗin farko shine ya zamanto akwai bukata sharaɗi na biyu ya zamanto ba za ta cakuɗi da maza ba waɗannan sharuɗan duka sun zo a suwatul asas isa annabi musa lokacin da ya je madiyana kaga da ya haɗu da 'yan matan nan guda biyu ya gamsu kaga ya ce musu ma kuma me ya same ku na a waye qalata la nasqi hatta yusra bi'a suka ce ai mu ba ma ɗiban ruwa har sai mutane sun gama ma'anar la nasqi hatta yusra shi shine la nastalifu da shi ne dalili so shara'i na biyu ne in aka samu bukata shine ma'anar wa abuna shaykhun kabir ana inda ba din baban mu tsoho bane da ban fito ba to haka ya kamata shi yasa yanzu da ya zamanto cewa mata suna fita suna yin abubuwa a waje ba tare da waɗannan sabubban ba shi yasa fitintunu da suna ci suka yawa yarinya ta mun waya daga yola cewa mijinta ya suke ta bayan wata ɗaya da aure ta zo kwashe kaya ya rike wasu daga ciki sai na ce ni yanzu ba wannan fatawar ne ke bukatar mu mutu ba me dalilin da ya sa a wata iya su sai ne mata tambaya saboda yau da kullum ta ce ko dai ya same ki ba budurwa ba ne sai ta fashi da kuma abin da ya faru kenan da zagon da suke faruwa ta yawa kenan Wani haka yanzu ka ga mutum ya yi aure ya fi kuma ta shi bayan kwana biyu kwana uku wata daya lashe san abin da ya gani akwai wata ɗaliba ta kullum da ƙaji ke cikawa kuma Allah malam mijin da ya aure ce shi ba budurwa ba ce ba mata ɗaya ta ce ita kuma ta an biya shi ne kan shi ta ko ɗanin duka fitintunu ne waɗanda kuma babban dalilin da ya sa muka shiga cikinsu shine saboda yawan fita kaga da 'ya'yayen magabatanmu za a gan suna gida ko mace ma in ce aure ba ta fara fita ba su ta a amma yanzu ko ce an mun tambaya akan wacce ke aure tana waya ta tsohon saurayinta suna cafi a gani waɗannan bala'o'in zamani ya za ka yi aure ka ga mutum ka ga mace tana chatin da wannan da tsohon saurayinta ai wannan ai farkon abin da ya kamata ka shi ne kawai Ko wani babban ma'aikaci a abuja da ya mun waya yake tambaya Matar su tana kwance da ita sai waya da tsohon saurayin ƙarshe dole su karo kaga jin me ka wannan shine rashin tsara mata a gida shi sa wayoyin nan da sauransu ta ɓangarori da yawa ci gaban mai haƙarin jiya ne na sai yake cewa wa ta alqawli ta'ala wa qarna fi buyutikunna izma ahsan ila zawjiha man asaa ila yawa ƙarin. Ta yi kokari wajen kiyaye harshen da kuma wa makusantarsa saboda ko da mace tana wa mijinta in dai tana munana wa danginta to a banza shi ne yace Allah ya ce wala ta wala baqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujan jahiliyatul ula ku zauna a gida gidayen kada ku dinga fita irin fita jahiliyar farko da kuma faɗin Allah subhanahu wataala fala tasana bil qawl yasmu allazi fi qalbihi maradun mana kada ku dinga kakkarya murya in za ku yi magana saboda wani zai iya jin yana sha'awa wa qawli la ilaha illallah jara bi su'i min qawl illa ma bi su'i min qawl Allah ba ta a bayyana mummunan magana wa qawli wa qul lil mu'minati yaghudna na absarihim wa yahfazna furujahunna Rabbi da zai sau na ilama zahara mina ka da muminai mata su rufe idanuwan kiyaye farzo su kada su bayyanar da adon su abin da ya bayyana da kuma na anar sanin da yake cewa mafifitan mata allati idza nazarta ilaiha sarratka wasu in ka kalle ta za ta faranta ma wai za a marta a ba'at an ka umarce ta za ta bi ka wai za zibta ana hati zata fi nafsiya wa Mariya? in baka nan za ta kiyaye ka a kanta da dukiyarta da kanta da kuma dukiyarka da kuma faɗin salatan nau'i ma Allah masajid Allah wa idza sta'ala imra'atu ahadikum ila al-masjid fala yamna'uha fa qul idan lin-nisa'i bil-layli ila al-masajid cewa ku dinga barin mata suna zuwa masallaci ko da rage kirai ala kulli hal abin da mu rufe wannan babin da shi shine abu ne mai muhimmanci a cikin ilimin zamantakewa aure suna cewa in zai yiwu to ana so matar da za su aura ya zama to ka ci abu ka ci ta kuɗi ka ci ilimi sannan ka ci ta shekaru kaga in ka ci ta kuɗi to wannan shi ne zai sa ka samu kawama yadda ya kamata in ka ba da umarni za ta yi na biyu ya zama to ka ci ta ilimi saboda galibi mata idan ka auri idan suka auri wanda ya fi ilimi suna raina shi wani mutum ya yi aure bayan sun haɗu da mata a daren farko sai mata ce ya fi shawa kun yi ce mata ya hamdulillah kawai sai yi ce mata akara makalla sai ta ce ta fasa aura da ma ba wani abu bane ana so ka fita shekaru ana so ka fita jarinta afwan saboda in ka fice taranta in wani bala'i ya to za ka iya tare ita kuma ana so ka fi kanka galibi idan mace ta fi kanka to wannan yana daga cikin dalilan da zai sa ta yi maka biyayya mai tsanani ana so kuma ya zama so ta fi ka ƙananan shekaru saboda galibi mata sun fi maza su fa, sannan ana so kuma ya zama ta ci kyau, kyau maza su fi damuwa da kyau da da mata ana so ku haɗa a abu uku ya zama dukkan ku kuna shan tarbiyya dukkan ku kuna da yare guda ɗaya da yake haɗawa ko da ita bayan rabi ya ce kai ba haushe ya zama kun iya turanci duka za ku iya communication sannan kuma ya zama addini sannan umar sai ya hana auren ahalin suka saboda matsalolin da yake tunanin gaskiya su Allah ya ba mu da isa wasu alaikum alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh